masu kallon mu na koyina a faɗin duniya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin yara manyan gobe shirin da tashar afirka tv 3 take daukar nauyin kawo muku a duk lahadin karshen mako tare da ni mai gabatarwa munir abdulrauf tukur to yara kamar kullum sai a ƙara marmatsowa kusa da akwatin talabijin domin kasancewa tare da mu a cikin shirin yara manyan gobe kamar yadda kuka sani wato ainihin ɗabi'a shirin mu ne akan kawo mana ziyara lokaci bayan lokaci to kamar haka yau ma muna tattare da 'yan uwa ma'abuta kallon shirin yara manyan gobe inda suka zo domin su wato ainihin ba da tasu gudunmawar domin mu yara na gida da masu kallo su fa'idanta da abin da suke tafi da shi to kafin mu shiga cikin shirin za mu tafi kai tsaye ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo mana ziyara

تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم أحسنت أحسنت وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا ما نبأت به وعزره الله علي بعده وأرف عن بعض قال نبعني العليم الحكيم أحسنت آه، أحسنت أحسنت أحسنت to malama zan so kafin mu shiga cikin shirin namu ɗaya bayan ɗaya kowa ya wato ainihin gabatar mana da kansa inda za ku wato ainihin faɗa mana sunayenku sannan daga bisani tambayoyin da su biyo baya a ci gaba da jero su ɗaya bayan ɗaya masu kallon mu da fatan za ku kasance da mu to malama bismillah ya sunanki fatima rabi'u muhammad rabi'u to masha allahu malama fatima rabi'u muhammad rabi'u masha allah to ba wa yar uwarki ta ma domin ta gabatar man da kanki Suwaiba Rabi'u Muhammad Masha Allah malama Suwaiba Rabi'u Muhammad Nusaiba Rabi'u to masha Allah malama Nusaiba Rabi'u to ga dan auta rike sosai ka rike abun magana da karfi Abdullahi Muhammad Abdul Abdullahi Muhammad Abdul faɗi karfi ƙarfi mu ji ka sosai hafiz muhammad hafiz muhammad abdul to ba sha allahu ah. Jafar Zayyana Ahmad. Masha Allahu Malam Jafar Zayyana Ahmad. To aka za mu ringa komawa ɗaya bayan ɗaya. Malam ah, wato ainihin yan uwa wayanda kuka mana ziyara ina muku barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Sannan kuma Malam Jafar za mu ci gaba daga kanka zan maka tambaya sai a bawa dan auta tun da naga shi ma magana yake so yi malam jafar a shekaran kana masha Allah to malam jafar daga wace unguwa ka zo gadanka yake nan to masha Allah a bawa malam hafiz dan auta ya mana magana shi ma ya faɗa mana a shekarar kana shekarar kana dan auta malam hafiz shekarar ka daya shekarar ka daya kuma kake magana shekarar ka biyu to masha Allah Allah ya sa albarka malam Hafiz to ba wa yar uwa malama ne sai ba ta gabatar mana da shekarunta shekara sa goma masha Allah shekara ta tara to masha Allah sha biyu to masha Allah babba su kenan to malama Fatima ko to a wace makaranta kike zuwa tahfizul qur'an to masha Allah boko fa yahya muhammad academy to masha Allah yahya muhammad academy ita kuma islamiyya tafizul qur'an masha Allah Allah ya saka da alheri tafizul qur'an to ita kuma boko fa yahya muhammad academy masha Allah masha Allah tafizul qur'an to boko kuma yahya muhammad academy masha Allah to dan auta malam hafiz yaya muhammad akada ne to kake zuwa to ajin ka na ajina biyu ajin ka biyu nursery two to masha Allah malam ah, hafiz masha Allah to malam jafar ah, kai ajin ka nawa malam jafar ajin ka uku primary three to masha Allah masha Allah Allah ya bada sa'a malam ah, jafar tambayar da za ta biyo ba ita ce aji ka ce a boko ajinka ajinka uku ko primary three ko to maka tambaya maka tambaya a tafi a tambaye ka akan boko ko a tafi a tambaye ka islamiya hmm? zaba to masha Allahu hmm. kafin mu je ajin ka nawa shi a islamiya malam Jafar ajin ka uku to masha Allahu izu nawa ka haddace malam Jafar dan auta ka yi hakuri za a zo kanka malam hafiz izu izin ka na izu na hudu da rabi masha Allah sama da ƙasa kenan ko kuma iya sama sama da sama kawai to masha Allah kana da kana da ka haddace wani a ƙasa ka haddace wasu a sama ko mm. to masha Allah malam Jafar to malam Jafar zan so ka rera mana karatun Qur'ani daga cikin abin da Allah ya baka iko ka haddace da ƙarfi sosai kuma kai mana da murya mai zaƙi domin 'yan uwa masu kallon mu su ji daɗin kira'arka malam jafar bismillah da ƙarfi a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن الآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أحسنت أحسنت مالا جعفر تو الله يسعدك على الهيري دان أوتا نازو كنكا to kai dan auta a islamiyya ajin ka nawa ajin ka biyu shekarar ka biyu ko to masha Allah malam hafiz eh, baka haddace izu ko baka haddace ba izu ɗaya to biya mana surar da ka iya malam hafiz da ƙarfi yacca maza ta jika masu kallo za su jika da yan uwa da karfi mala hafiz an baka abun magana to masha Allah malam dan auta ina ji sai ka shirya za ka yi karatu to mu je ka ba wa yar uwa sai ta yi mana karatu sai mu dawo kanka na sha Allah to malama sai ba kin ce a makaranta ajinki nawa uku to masha Allah ajinki uku a boko kenan ko a islamiya a da islamiyya to dan auta baka magana sai ana yi wani yana yin magana to masha Allah ajin ki uku aboko kuma islamiyya ma ajin ki uku to masha Allah izu nawa kika da ci a islamiyya izu hudu a ƙasa ko a sama a ƙasa to masha Allah to malama ni sai ba za ki karanta mana wani abu daga cikin abin da kika samu kika haddace a makarantar islamiyya bismillah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 إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمهل وتقول الجبال كالإهل ولا يسمع حميم حميما ولا يبصر ولا يسأل حميم حميما يبصر لهم يود المجرب لو يبتدي من عذاب يوم عزهم ببنيه تو ascend ascend ما لما نسيب الله يساك على الهيري da sai kika gaya mana a ajin ki nawa a boko kuma sannan a islamiya aji na uku a boko sai kin dan daga murya kaɗan aji na uku a boko to masha Allah ajin ki uku a boko a islamiya fa aji na uku to masha Allah ajin ki uku a boko ajin ki uku a islamiya aji ɗaya kuke tafiya da malama Nusaiba kenan to masha Allah uh, izu nawa kika haddace a islamiya hudu to masha Allah izu hudu a ƙasa ko a sama to masha Allah malama za ki biya mana kaɗan daga cikin abin da kika haddace uzubillahi bin shaidanu wajen bismillahi rahmanu rahim ya ayyo nabi iza dallaqat min nisaa fadali qul lil iddati inna wa asana idda wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجوهن إلا أن يأتين فاحشة بينة وتلك حدود الله ومن يتعز حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرين على الله يودس بعد ذلك أمره أحسنت أحسنت ما شاء الله to yar uwa malama fatima ajinki nawa a makarantar uh, islamiyya kuma ajinki nawa a boko kuma sai kin dan daga kanki kaɗan huda a islamiyya to masha Allah aboko fa biyar to masha Allah huda a islamiyya hudu aboko izin kina hudu hudu to masha Allah a ƙasa kenan to masha Allah bismillah sai kin ɗaga murya kaɗan malama fatima يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الغفور إيه، وإذا أصر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به

malama fatima ana muku wasu littattafai a islamiyya bayan wato ainihin qur'ani to masha Allah da me da me ake karantar da ku a islamiyya tafizul qur'an ko to masha Allah wani littattafai ake karantar da ku hadda sira tabarakta shikenan to masha Allah duk irin littattafan da ake koyar da yan uwa ne su ma ko sai qawaid to masha Allah sai qawaid masha Allah to dan auta kai kuma me ake koya maka ko qur'ani kawai ta ba karatu zai ce kai mun bada auta to masha Allah ba malam Jafar to malam malam Jafar muna na dawo kanka to ka mana karatun alkur'ani mai girma to masha Allahu malam jafar zan so kafin ku tafi kowa ya bawa abuta kallon wannan shirin tsaraba ta addu'a guda ɗai-ɗai to malam jafar wacce tsaraba za ka ba wa masu kallon ta addu'a daga murya kaɗan wacce addu'a za ka koya wa 'yan uwa yara manyan gobe yara manyan gobe ni koya muku sai ka ɗaga murya kaɗan yara manyan gobe ni addu'a da zan koya muku kuma ka ɗaga kanka da yin bacci da ta tashi mhm. idan za a yi bacci نعم أنا أدعى باسمك اللهم أموت وأحيا na'am bismika allahumma amutu wa ahya in za kwanta bacci ko to masha Allah sai ta tashi daga bacci na'am alhamdulillah allazi kasana ahyana alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur asant asant masha Allah to dan auta kai kuma fa adda cin abinci za ku ya mana eh to me ake cewa in za a ci abinci mala hafiz bismillah na'am Allah ya saka da alheri malam hafiz bismillah to an gama cifa alhamdulillah kai masha Allah masha Allah in aka ce za a cilo ashe ba dai to masha Allah malam hafiz zan dawo kanka ba wa malama ne sai bai ta mata ba mu tsarabar salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah da muke tare da Sumayya Abdul to Sumayya Abdul daga ina Daga jahun. Daga? Jahun. Jahun. To masha Allah. Malama Sumayya Abdul daga jahun wace gudunmawa za ki bamu a cikin shirin yara manyan gobe? Ina so na yi karatu. To masha Allah. Bismillah. misal waqa'atiha kalimatu waqi'a iza iza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bas iza rujjatil ardu rajja na'am wa busatil jibalu muna godiya kwarai da gaske ah, Allah ya saka da alheri to na dawo ga 'yan uwa wayanda suka kawo mana ziyara mun gama da to dan auta me aka yi kake mana tafi to masha Allah mun dawo akan wa muke to masha Allah ni sai bawa nusai rabi'u to masha Allah malama nusai rabi'u kin ji dan auta ya bamu man jafar ya bamu tsarabar addu'ar da ake yanzu a kwanta bacci da wacce ake tashi ko to masha Allah sai malam hafiz dan auta ko karamin su babban su to masha Allah sai ba mu tashi tsarabar ta addu'ar da ake yi in za a ci abinci kuma da wacce ake yi in an gama cin abinci ko malam hafiz to masha Allah sai gashi yar uwa malama ne sai bai ta ma za ta bawa masu kallon mu ta ta tsarabar ta addu'a to bismillah malama ni sai ba hatta hatta zan faɗa muku zan koya muku isassi addu'ar shiga ban ɗaki to masha Allah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ko kuma za a fito gufranaka masha Allah to sai a bawa ta hadda da zan ba ku shi to ni ma bari na zaɓin miki addu'ar da ake wanda ya sa sabon kaya tuna baki ki zaɓi wacce ke so kai ki ba malama fatima kafin a dawo kanki in kin tuna kyawa ba wa masu sauraron mu da zan ba ita ce addu'ar shiga gida da ta bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah to ma shigowa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbana tawakkalna to malama na kuma zaɓin miki tun da malam hafiz ya fada mana ta cin abinci da ta cin da ta in an gama cin abinci son tiya binta Allah ya saka da alheri amma ban ji sunan ba kuma masu kallo ma basu ji ba ya sunanki salamu alaikum sunanta ummul khair to masha Allah daga wani gari kenan to masha Allah muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri to na dawo ga ga 'yan uwanmu mu na yau inda muke kan 'yar uwa za ta ba mu addu'a ta kuma na ce ne zan zabi mata to idan an manta ba bismillah ban aka fara cin abinci wace addu'a ake to ko ba kya mantuwa um, to ban na faɗa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi to masha Allah to mu je a bawa malam Jafar shi ma yawwa malam Jafar naga kana ta cin cin magani kana cin panadol ko to masha Allah zo na dan uwa malam hafiz to malam jafar yau ka ko ka kawo ziyara ga yara manyan gobe kuma duk suna kallon ka wace nasiha za ka yi ga yara manyan gobe da mu da masu sauraro da masu kallon ka wace nasiha za ka yi musu salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam da muke tare malam zubair abdulsalam daga ina daga mina daga mina masha allahu ina sani dan uwa malam zubair kan ji muryarka lokaci bayan lokaci a malam zubair abdulsalam nakan ji ka shigo cikin shirin mutuwa allah ya saka da alheri wannan yana nuna alamar himma kwarai da gaske to allah ya saka da alheri allah ya karo ilimi mai amfani malam zubair abdulsalam wace gudunmawa za ka ba mu to masha allahu malam zubair بسم يكذب لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز العزيز هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل الجلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز العزيز ذلك فضل الله فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها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

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنه ساء ما كانوا يعلمون اتخذوا أيمانهم سنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا malam zubair da malam jafar allah ya saka muku da alheri nakan ji shigowar ku cikin wannan shiri mai albarka shirin yara manyan gobe to masha allah bismillah malam jafar abdulsalam dan auta za mu mara taya ka zo na guri daya kaji wa alaikum salam rahmatullah da muke tare ina tare ne da mariya abdulsalam daga mina to masha Allah malama mariya abdulsalam ko eh. to masha Allah daga mina wace gudun ma za ki ba mu malam to bismillah zan yi karatu ne sannan zan ba da shawara to masha Allah a gurguje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المؤمنين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوه أو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك فهم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولن يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. تو ما شاء الله سي hello salamu alaikum da muke tare da muke tare na na aisha abdulsalam to muna miki barka da shigowa to bismillah na na aisha abdulsalam bismillah malama na na aisha Oh, masha Allah malama na Aisha to malama malama to masha Allah dai muna godiya wannan da gaji da yaya ta ce to muna godiya kwarai da gaske kuma sannan muna godiya kwarai da gaske kuma wannan ba bakuwan kira bane ba saboda mun saba da jin sunan masha Allahu Allah ya saka muku da alheri wannan alama ce ta nuna himma da kasancewa tare da wannan tasha mai albarka tasha mai girma tashar Afirka TV 3 to masha Allahu kafin mu dawo gare ku zan koma ga 'yan uwa masu sauraron mu 'yan uwa waɗanda suke tare da mu su malam malam Jafar waɗanda suka kawo mana ziyara masha Allah malam Jafar muna sauraron nasiha ka da ni da masu kallon bismillah malam Jafar assalamu alaikum sai ka daga muryar ka kaɗan kamar yadda nake magana salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ni ne siyar da zai wa yara manyan gobe kaɗan ja abin magana kusa da bakinka ba za su wuce kwaya biyar ba to masha Allah nasiha ka guda biyar ce to masu kallon mu sai ku kasa kunne sosai domin ku saurari a nasiha da malam Jafar zai yi wa yan uwa yara manyan gobe masu kallon mu to malam Jafar bismillah dan auta ka yi hakuri za a zo kanka Na ɗaya. Na'am. A ji tsoron Allah. Na'am. Na biyu. Na'am. A dinga yi wa iyaye biyayya. Na'am. Na uku. Mm-hmm. A tsaye da sallah. Na'am. Na na hudu. Na'am. Na hudu. Na'am. A dinga iya karatu. Masha Allah. Dan karatu shine mabuɗin rayuwa. To masha Allah. na biyar fa a dinga jin magana iyaye kuma a daina karya da kuɗi masha Allah to malam Jafar nasiha da yau masu sauraron mu a cewa yayi ta farko a ji tsoron Allah na biyu a yi wa iyaye biyayya na uku ya ce a tsaye da sallah na hudu a tsaya a karatu saboda ilimi shine mabudin rayuwa kuma na kara maka ilimi shine hasken rayuwa to masha Allah sai na biyar kace a guji karya da kwaɗayi to idan kuka yi amfani da nasihar da ɗan uwa malam jafar ya faɗa gaskiya kusan yara da manyan ma gabaki ɗaya nasihar da ta shafe mu gabaki ɗaya malam jafar allah ya saka da alheri wannan nasiha ta ka kayi nasiha mai faɗin gaske muna godiya kwarai da gaske to ɗan uwa ɗan auta sai ka zauna kai ma'aiwa ta ka tambayar ko to masha Allah na hauta ina ji sai na ɗaure ka a jikin kujerar nan to yi mana magana ba mu nasi yi mana nasiya to bismillah ya kai to masha Allah to ba wa yar uwa malama ni sai ba ina sai ta zan muku sai kin daga murya kaɗan malama ni sai ba assalamu alaikum na'am ni siya da zan muku ku dinga jin tsoron Allah ba ku dinga jin tsoron mutum ba na'am kuma kuma muku daina yin sata a duniya na'am muku ringa biyewa ku daina biyewa shaidan na'am ku ringa jin tsoron Allah ba tsoron mutum ba to masha Allah yar uwa ita ma za ta yi mana ta ta nasiha da inda gaba ga baki ɗaya zan haɗa sai dan yi ɗan gajeren ta aliki to masha Allah salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullah ni nasiha da zan muku a dinga yin addu'a na'am shikenan to to muna jinki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ويا قوم وهلي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الجبار لا تروا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير مثله فوقاه الله سيئات ما مكر وهكذا آل فرعون سوء الأذى النار يؤردون عليها غدوا وعشيا فإذ يتأجون في النار فيقول الشعفاء للذين استكبروا إنا قلنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون لا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين الكبا وقال الذين في النار بكثرة جعلنا مدعو ربكم تخفف حتى يوم من الأسى قالوا أولم تخفف مثلكم في البيت قالوا بلى قال إلا إن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقول الأشهى يوم لا ينفع الظالمين باكرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدهر ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب واذكر إن وعد الله حق اللي واستغفر لذنبك وسبح أكثر ربك بالأكيد والإبكة إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدوركم إلا كبر ما هم ببعيد فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير تخلق السماوات والأرض أفضل من خلق الأرض لا أكثر الناس لا يعني وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا to a san to malama amma ban ji sunan naki ba a'a ummu kulsum to masha Allah ummu kulsum wa Muhammad to masha Allah daga ina kenan malama ummu kulsum daga wani gari to masha Allah muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri to dan muna kan wa akan wa muke to masha Allah ga kanwata to masha Allah bismillah ga kanwata bismillah muna ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد to ma to ma sha Allah Allah ya saka da alheri to ba mu ji sunan kanwar ba Sadiya Muhammad Tayir. to malama Sadiya Muhammad Tayir Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai da gaske ga ta. to ma sha Allah bismillah Assalamu alaikum to da muke tare wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare to masha Allah malama rukayya daga yobe wace gudunmawa za ki bamu ina so in ba da shawara ne masha Allah muna ji ina so in ba da shawara to malama rukayya muna tare da ke dama ina yi wa bakin da ruwa to masha Allah suna miki suna miƙo gaisuwar su suma kuma ina so yara na gida su na ta su aiki da kuma yi wa yayin su biyayya na'am so right ya koma yi biyayya. Eh, to muna godiya malama Rukayya Allah ya saka da alheri kwarai da gaske. To a ah, yan uwa baƙi kun ji addu'ar da malama Rukayya ta yi muku. kuma muna miƙa mata godiya a madadinku Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai da gaske to muna kan yar uwa inda take mana biyu take mana nasiha to masha Allah ne biyu ah. shine ku dinga yin addu'a idan za ku yi bacci na shikenan to malama fatima bismillah ina faɗi ga ɗan uwa musulmi maza da maza su ringa bin jam'in lima sannan na biyu a gabin bin malamai na uku kar malami ya dake ka ko kuma ka je ka zage shi a bayan idonsa ko kuma ka je kana yin munafincin shi a bayan ido ko me za ka yi ka yi a gabansa in ba haka ba akwai ta ranar tashin alkiyama to masha Allah kusan 'yan uwa a nan da suke tare da mu nasihar da suka yi mana a takaice ga baki ɗayansu su su ukun nasiha ce dunkulalliya na farko suna ta yi magana ne akan a ji tsoron Allah ita ma ba tsoron dan adam ba to kwarai da gaske Allah shine ya halicci sama da ƙasa ya halicci koma ya halicci kowa ya halicci komai to don haka wajibi ne ya zama wajibi domin duk wanda baya jin tsoron Allah imanin sa bai cika ba to wajibi ne a ji tsoron Allah shine addinin mutum zai cika cip cip saboda idan baka jin tsoron Allah kana jin tsoron mutane kenan ko kuma me kake jin tsoro to a a ji tsoron Allah a yi addini a je a nemi ilimi a tsaya a yi taka tsantsan kuma sannan a bi umarnin allah a ya hani kuma sannan a hannu kar mutum ya je yana bin umarnin dan adam kuma idan dan adam ya tsawatar masa kuma sannan ya zo ya bi bayan allah ya tsawatar shi kuma ya ki ya biyayya saboda me saboda wasu imaninsu ya karanta wasu suna ganin tun daga wanda yake ganin su ko suke ganin shi ga daga to wannan shashanci ne kwarai da gaske a ji tsoron Allah yana ganin mu a duk inda muke a ji tsoron Allah kwarai da gaske Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam da muke tare da muke to ba gajiya da muke tare da Fatima Muhammad Sa'id malama Fatima Muhammad Sa'id daga ina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 إنا إذا أهدنا وعائد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا لإنة للكواكب صدق الله العظيم to masha Allah suna amsa kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri to to bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke tare to malam abdu to masha Allah malam abdurrashid muhammad sa'id ko to masha Allah wace gudunmawa za ka to bismillah malam malam ah, to bismillah

ma wa alaikum salam rahmatullah da muke tare ya baba muhammad sa'id ma to masha Allah ba gajiya da muke tare abubakar muhammad sa'id to mala abubakar wace gudunmawa zaka bamu karatu to bismillah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 muna godiya kwarai da gaske to Allah ya bamu ilimi mai amfani da mu da masu kallon baki daya Allah ya bamu ilimi mai amfani muna godiya kwarai da gaske ah, Allah ya saka da alheri yan uwa da dangi na malam ah, malam sa'id muna godiya kwarai da gaske to a gurguje abubuwan da yan uwanmu da suka kawo mana ziyara suke mana nasiha kai abubuwa ne muhimmai yan uwa a riko da nasiha da suka mana ta jin tsoron Allah a duk inda muke sannan kuma sun yi mana dan jan hankali kaɗan dangane da kowa ya rike abin hannunsa ya kiyayi kwaɗayi abin wani ba naka bane ba ka roki Allah kai ma ya baka ka je kai dogon hannu hannun bera ko na gafiya to a kiyaya kowa ya riko da abin da Allah ya bashi kuma ya gode masa sai Allah ya kara masa in kuma baka gode masa ba za ka gode wa azabarsa to kowa ya hakuri ya rike abin da Allah ya bashi ya rike shi da muhimmanci kar ya je yana leƙen na wani Allah ya saka da alheri muna godiya kwarai da gaske yan uwa inda kuka kawo mana ziyara sannan masu kallon mu duka duka a nan za mu ce shirin ya zo karshe a wannan satin ma a madadin hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na Africa TV 3 da ni mai gabatar muku da shirin muniyar abdulrauf tukur ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh